a labaran ƙasa yau dai muna litinin 19 ga watan zulkida shekara ta 1445 bayan hijiran fiyen halitta daidai kenan da 27 ga watan mayu shekarar 2024 miladiya sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran. mataimakin gwamnan jihar kano comrade aminu abdulsalam gwarzo ya nemi afuwar babban mashawarci na musamman ga shugaban kasa kan harkokin tsaro nuhu ribado kan zargin sa hannun sa a rikicin masarautu idan za a iya tunawa mataimakin gwamnan jihar comrade aminu abdulsalam a ranar asabar ya zargi ribado da yunkurin dawo da alhaji aminu ado bayero kan gujeran sarkin kano bayan gwamnatin jiha ta sauke shi tare da sauran sarakunan jiha daga bisani ne rubado ya nisanta kansa da hukuma hukuma da kuma ofishinsa daga wannan rikici mataimakin gwamna ya baiwa rubado hakuri ne yayin wani taron manema labarai a daren jiya lahadi bayan haka ne ma mataimakin gwamnan ya bada hakuri ga shi rubadon yana mai cewa yaudarar gwamnati aka yi da bayanan da aka bayar gwamnatin jihar dai ta kuma bukaci shugaban ƙasa bola ahmad tinubu da ya sanya baki kada abin ya ƙara ricaɓewa fiye da haka to nan kuwa harin rundunar sojin najeriya ta yi karin haske game da ayyukan dakarunta a kano inda ake fuskantar fargabar tsaro sakamakon rikici da ya barke a masarautun jiha a ranar asabar inda ta gabata ne sojojin najeriya suka tare a gidan sarki na nasarawa domin tabbatar da tsaro yayin da babbar fadar masarautar kano ke samun tsaro daga 'yan bijilanti da mafarauta al'amarin da ke sanya zargin cewa sojoji na goyon bayan alhaji aminu ado bayero to sai dai a wata sanarwa da daraktan hulɗa da jama'a na rundunar manjo janar onyema wacuku ya fitar a daren jiya ya ce rundunar ba ta da hannu a cikin rikicin masarautu ya ce sabanin yadda kungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen jihar kano dakarun sojin najeriya sun ɗauki matakin ne kawai domin magance duk wata matsala da ka iya kunno kai a rikicin masarautar kano ya kara da cewa sojoji za su yi gaggawar shiga tsakani idan aka ga cewa matsalar tsaro ta gagari 'yan sanda tuwanin kuwa kwamishinan 'yan sandan jihar kano muhammad husaini gumel ya yi gargadin cewa jami'an tsaro ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen tabbatar da doka da oda a jihar kano a daidai lokacin da ake fama da rikicin masarautu da yake magana a wani taron manema labarai a gidan gwamnati da ke kano a daren jiya gumel ya bayyana cewa an samu sahihan bayanai da ke nuna cewa bata gari na shirin tayar da tarzoma a wasu muhimman wurare ciki har da majalisar dokoki ya ce majiyoyi da yawa sun tabbatar da haka ya kuma yi gargadin cewa an tara kungiyoyi daban-daban da aka biya su kuɗaɗe domin kai hare-hare da kawo cikas ga zaman lafiya amma jami'an tsaro a shirye suke domin su magance su to nan kuwa tsohon sarkin gaya alhaji aliyu ibrahim abdulkadir gaya ɗaya daga cikin sarakuna biyar da aka rushe a jihar kano ya ce ya amince da mataki a matsayin wata kaddara daga allah tsohon sarkin yana cikin sarakuna biyar masu daraja ta daya da gyaran dokar masarautun kano ya shafa da yake mai da martani a wata zantawa a ƙarshen mako alajali lajali ibrahim abdulkadir ya ce baya jin haushin kowa sarkin ya ce ba shi da wani shiri na kalubalantar matakin a kotu kuma a shirye yake yi aiki a duk wani matsayi idan aka bashi dama. Sarkin Kano na goma sha shida Malam Muhammadu Sunusi na biyu ya jagoranci taron majalisar masarautu na farko na hakimai da manyan 'yan majalisar sarki a fadar gidan rumfa a ranar Lahadi. hakimai da wasu manya masu rike da sarautu a kananan hukumomi akalla guda arba'in daga da kuma daga tanso sun sabunta mubaya'a ga sarki matakin da ya nuna amincewarsu a hukumance ga malam muhammadu sunusi na biyu a matsayin na halastaccen sarkin kano to kada dai ku afa labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan mita 93.1 kuma kuna da damar da za ku bayyana ra'ayinku kan labaran da muke kawo muku da shafukan manasa da zumunta a facebook da kuma whatsapp to da yanzu kuwa labaran zai dora mahukuntan jami'ar kimiyya da fasaha ta jihar kogi sun ayyana zaman makoki na kwanaki uku biyu bayan kashe ɗaliban makarantar biyu da masu garkuwa da mutane suka yi magatakardar jami'ar mrs olufunke hassan ta bayyana haka ne a wata sanarwa da ta fitar a ranar lahadi ɗaliban da aka she james michael anajuwa da kuma musa hussein na cikin ɗaliban jami'ar da aka yi garkuwa da su a ranar tara ga watan mayu an yi garkuwa da ɗaliban ne a lokacin da suke karatun jarabawar da aka shirya za a fara a ranar sha uku ga watan mayu inda jami'an tsaro da mafarauta suka yi kokarin ceto ɗalibai guda da ɗaya hukumar yaƙi da sha da fitocin miyagun gwaye ta ƙasa ta kama wani ɗan kasuwa emmanuel orozinye mai shekaru 48 a filin jirgin sama na nnamdi da ke abuja bisa zarginsa da haɗiyar hodar iblis guda 111 wanda ake zargin wanda ya ikirarin cewa shi kwararren dan wasan kwallon kafa ne a nahiyar turai an kama shi ne a ranar 21 ga watan mayu a jirgin air france zuwa birnin paris na faransa a cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannun daraktan yada labarai na hukumar femi baba femi bayan tantancewar da aka yi masa ya tabbatar da cewa ya sha miyakun kwayoyi kuma an kai shi magarkama inda ya fitar da jimillar hudar iblis guda 111 masu nauyin kilogram 106 a cikin kwanaki uku. tuwanin kuwa tsohon shugaban kasa cifali shaguna obasanjo ya caccaki shugaban kasa bola ahmad tinubu kan aiwatar da shirin cire tallafin man fetur da kuma farashin canji ya ce duk da cewa ya zama dole aiwatar da matakan kuskure ne a wata sanarwa da mai magana da yawon obasanjo kayan da akin yami ya fita a ranar lahadi ya ce shugaban nasa ya yi wannan tsokaci ne a wani taro da haka yi abuja a ranar asabar Obasanjo ya kuma caccaki waɗanda ke adawa da matsayarsa akan matatar mai da aka yi wa kwaskwarima a fatakwal da ke jihar Rivers. Ya bayyana cewa irin waɗannan mutane sun gaza tana cewa yunkurin da aka yi a shekarar 2007 na mayar da matatan wani bangare na biyo bayan nazari sosai akan al'amarin. Domin haka ya ƙara fahimtar da lamarin kafin ya yanke shawara a ƙarshen shekarar ta gabata. Edo Queens ta zama zakara a gasar cin kofin kwallon kafa ta mata ta Najeriya karo na farko da kungiyar ta samu wannan matsayi. 'Yan wasan Benin sun fafata da Bayelsa Queens da aka tashi da ɗaya da ɗaya a wasan suna karshe na gasar Super Six, inda suka samu maki goma a wasanni guda biyar. sun ci wasanni hudu sun sha kashi sau daya yayin da rivers angels suka gaza doke heartland queens wasan ya kare da ci daya a ranar karshe matan moses auduka sun lashe kwambin nasu na farko a filin wasa na samson siyasiya da ke jihar bayelsa edo queens ce ta fara cin kwallo a minti 29 da fara wasan bayan imin saints ta zura kwallo guda daya a raga Tony kuwa kungiyar tuntuɓa ta ma'aikata a Najeriya ta ce kamfanoni masu zaman kansu suna ci gaba da kafewa akan naira dubu hamsin da da aka gabatar tun farko a matsayin mafi karancin albashi na ƙasa. darakta janar na kungiyar ne ka adewale smart oyerande a wata sanarwa a ranar lahadi ya ce adadin ya nuna karin kashi 90 cikin 100 mafi karancin albashi na kasar nan oyerande ya ce ana cikin kalubalen da ake fuskanta wanda ya fi muni ta hanyar hawa farashin kayayyaki to sai dai babban daraktan ya ce hukumar za ta ci gaba da tallafawa jin daɗin ma'aikata da kuma kare ayyukansu. su da haka ne muka zo a ƙarshen labaran sai dai ga wasu daga cikin muhimman kanin su. tun da farko kun ji cewa rundunar 'yan sanda a kano ta ce ta bankaɗo wani shiri na kawo cikas ga zaman lafiya yayin da hakimai kimanin arba'in suka yi mubaya'a ga sarki na sha shida an ayyana makokin kwana uku a jami'ar kogi bayan ɗalibai sun mutu a hannun masu garkuwa da mutane gwamnatin tarayya ta yi karar gwamnoni a kotu kan cin gashin kan ƙananan hukumomi tokar maganin mu aina cewa hadari malafar duniya Hadari malafar duniya karin maganin mu a yau litinin kenan yanzu kuwa madadin sashin labarai da lamuran yau da kullun na mita 93.1 sai kula wale umoni da ya tattara labaran nur haruna mudi ya dafa da fassara fadil sali ya sadan da kohni da na karanta jamila siyoji adam da ke fatan za a kasance lafiya